أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka fi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta Asabar wacce ta dace da 28 ga watan Zulqa'ada hijira shekara 1447 wanda ya dace da 16 ga watan biyar ila 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake samun kanmu cikin rayayyu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is wa bida'uha na fadilat shaykh al-muhaddith محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمة منه يوكم شيني درس منا خمسين لبير a cikin wannan littafi mai albarka sha Allah har yanzu muna cikin babi da ke magana babi na goma sha hudu da ke magana akan addabnu wa tawabi'uhu yana magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na dilli gawa mun tsaya a fakara ta casa'in da uku wanda malai mana magana akan mahimmancin tare da kabari da zurfafa kabari da kuma kyautata hakan kabari a yau za mu tashi a fakara ta 94 malai ce wa yajubu fil qabri al-lahdu wa shaqqu لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ce ya halatta in za a gina kabari ko a yi kabari da ake kira da allahdu ko a yi kabari da ake kira da ashakku duka ya halatta da ce saboda aiki a kan waɗannan guda biyu duka ya tabbata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabari na kira da allahdu shine in an zo haka kabari za a yi haka ɗan zurfafa hakan haka in aka zurfafa shi sai a zo bangon gabas na kabar sai a haƙa rami a ciki kama abinda bawace ke cewa loto sai kamar loto za a yi a bangon gabas za a haƙa shi a ciki sai zaman an ɗauko gawa an sa za a tsofa gawa a cikin wannan lotan da ke bangon gabas fuskansa na fuskantar gabas sai zaman asalin ramin tun daga sama har ƙasa tsawon babu komai alhali gawan yana cikin ramin a bangon gabas a lotan da aka yi a bangon gabas to irin wannan kabarin shi ake rike da shi da allahdu allahdu shi kuma wanda muka saba gani a ashakku wanda za a yi babba sannan kuma sai a sake yin karami a tsakiyar wannan babban ya kira da ashakku to duk waɗannan nau'ukan kaburburan sun tabbata babu laifi a yi kowanne daga ciki amma sai ma da yake walakin nan awwal afdal sai dai shi allahadin shi ya fi falala shi ya fi daraja amma za mu zo mu ji condition da yake sa a ƙiyin allahdi a kuma da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗan cewa allahdu lana wa shakku li ghairina insha Allah ta'ala amma mun abin ke sai nuna mana shine duka biyu sun tabbata amma kuma shi allahdu shi yake falala malai akan tabbatar da cewa duka guda biyu da ashaku da allahdu sun halatta akwai hadisai da za a goyi bayan wannan magana da malam yayi malai ce al hadisi na farko kan Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح take lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu to a Madina akwai wasu mutane guda biyu da an san sanannu ne ƙwararru ne abin da ya shafi haka kabari ɗaya daga cikinsu shi ya fi ƙwarewa a haƙa lahdi sai kuma ya fi ƙwarewa a wajen haƙa ashakku duk rasuwa aka yi a madina yawanci su ake yi su ake kira shirin akwai wani dalili wanda yana nuna cewa ba yau aka saba a ce ga wani da aka san shi da aikin haka gabari an gane ko tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan kaga an yi rasuwa ce to a nemi wani mana ko to haka ake haka al'amari yake tun tun tun faƙalu sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suna shawaran to shi annabi sallallahu alaihi wanne za a yi masa ashakku za su masa ko allahdu kaga yana nuna cewa kowanne suna yi kenan a lokaci duka biyu suna yi da ƙarshe sai suka yi shawaran cewa na tsakiyu rabbana wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma sabaq sharatnahu suka ce to zamu yi istikhara in muka yi istikhara sai mu aika a je a kira su duka duka su su biyu duk wanda ya riga zuwa to shi Allah ya zaba mu annabi. an gane ku suka yi istikhara fa ursila ilayhima dan sun istikhara sai suka aika a je a kira su duka su su biyu a kira su su zo su haka kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aika fa sabaka sahibul lahdi sai ne haka allahdu sai riga zuwa an gane ku ce da wannan dalilin falahadu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da wannan dalili sai suka ya zama kabarin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabari ne na allahdu mafu shi kaga da da mai ashaqqu ya zuwa da shi mai wani ra'ayi ashaqqu ra'ayi so da duka a karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka ya halatta duka ya halatta to abin da shi ko sa malam yace Allah hadu shi farara yace so da kaga shi Allah ya zaɓa mu annabin sallallahu alaihi wasallam ko haka bane a duk abin da kuma yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba ka bukatar a ce maka shi ta daraja ke fi rawa nara wannan kaga automatic ne yawwa malaki wannan hadisin akhrajahu ibn maja wa tahawi wa ahmad yace duka sun fitar da wannan hadisin malaki qultu yace wa sanaduhu hasanun kama qala al-hafiz fil tarhis yace kuma sanadin hadisin sanadi ne mai kyau kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya fara cikin tarhis yace walahu shahidan kuma hadisin yana da wasu hadisai waɗanda za su suke masa shaida har guda biyu yace al-awwal shaida na farko Ali bin Abbas akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake shaida ma wancan hadisi na ah, Anas dan Malik wanda shi ma Imam Ibn Majah da Imam Ahmad da Ibn Sa'ad da Al-Baihaqi duka sun fitar yace wal akhar haka akwai wani shaidan kuma daga Nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a a gare ta Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta yace rawahu ibn majah wa ibn sa'ad ibn majah da ibn sa'ad duka suka soraito duk da cewa a isnadin yace wa isnadu kullum minhuma da'ifun kama qala yace duka a cikin isnadin akwai rauni amma matsayin su na shawahi suna karfafawa su sa hadisi ya zama wanda yake ya zama hasan an gane ku sai ce walakin lil awwal minhuma fariqun ukhra sai dai ɗaya daga cikin hadisan yana da wata hanya ta daban wata ta inganta shi ne bilabu da lafazin cewa a hadisin ibn abbas kenan ya zo da lafazin cewa dakala qabran nabi sallallahu alaihi wa sallam al abbas wa ali wal fadl yace waɗanda suka shiga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan su daidaita kabarin ne da al abbas da ali bin abi talib da kuma al bin abbas Allah madaukaki sarki ya kare da a gare su baki da cewa qawwa lahadahu rajulun min al-ansar kuma wani ne mutum ne daga al-ansar ya je ta al-lahadu kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa huwa alladhi sawwa duhul qubur ash-shuhada yawm badr kuma wannan mutumin shi ne wanda ya haƙa ya daidaita kaburburan waɗanda suka shahada a yakin badar shi ne ya haƙa kabarin waɗanda ya daidaita kaburburan waɗanda suka shahada a yakin badar kuma shi ya daidaita kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi masa allahu alaike wannan ruwayan imam sahawi ya ta da shi mushkilul asaf ibn jarud ya a cikin al-muntaqa ibn hibban a cikin sahihinsa ya ce wa isnaduhu sahihun kuma isnadinsa isnadi ne mai inganci sosai da sosai to wannan dalili na farko kenan da yake nuna cewa hadisi na farko kenan da yake nuna cewa lallai akwai lahadu akwai shakku kuma kowanne ya halatta ana iya yi ma mamaci amma allahadu shi ya fi falala. a Asani hadisi na biyu an amir bin sa'ad bin abi waqqas amir dan sa'ad dan abi waqqas shi amir dan tabi'i ne ba sahabi bane amma sa'ad bin abi waqqas sahabi ne yana daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna yana daga cikin safai guda goma waɗanda a zama ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam rinka yana faɗin wane ɗan aljanna ne wane ɗan aljanna ne sa'ad bin abi waqqas yana ɗaya daga cikin su to ɗin din yake ba da labarin an abihi daga mahaifinsa sa'ad dan abi waqqas annahu qala cewa babansu yace musu alhidu li lahdan wansubu alayya labina nasban kama sumi'a bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi sa dan abi waqqas yake ba wa ƴaƴansa wasiya cewa in na mutu alhiduli lahdan wa aqamun kabari na allahdu ni shi nake so har kuma ashaqu kaga ya san ya san cewa akwai ashaqun ke haka amma ni in na rasu lahadu za ku wansubu alayya labina kuma ku jeranta mun abin nan yunku nasban jerantawa yadda muke jera kasko ko bulo a wasu garuruwa ga bulo suke sa ku wani lokaci kuma katako wannan katako aka fi jerawa in an sa mutum sai a jera katako wasu garuruwan kasko suke jerawa ko a nan da kasko ake sa daga baya aka zuwa ma ana sa katako wasu su kuma ga bulo na kasa suke jerawa shine annabin an gane ku Ya ce in na rasu kuma lahadu kuma wani ma ku jera mun wannan kaskon masban ce haka za ku me yasa ya ce kama su ne abi rasulillah ce kaman haka aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka kuma kabari na yayi kama da irin kabarin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahadu aka masa kuma shi ma an jera masa wannan kasko din saka ni ma kuma lahadu kuma ni ma ku jera mu an ji sa'ad dan abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wannan hadisin imam muslim da imam an-nasa'i da imam ibn majah imam al-tahawi ya fitar da shi a cikin mushkil al-asar uh, imam al-baihaqi ya fitar imam ahmad ibn hanbal shi ma ya fitar da wannan hadisi din الثالث حديثي نأكو شكما ما ليس كتاب ابن عباس لغبلاء عباس أن رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah shine cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi yana ishara ne cewa lahadu shine nasu na shirin yanayin irin kasansu wanda yake da ƙarfi wanda in an yi lahadu ba zai ruta ba kuma shine na wasu waɗanda ba su ba waɗanda su kasansu fati da irin wannan irin wannan ƙarfin da in an yi zai ne zai rubuta wanda za mu zo mu ji maganar imamun nawawi wanda yana daga cikin abin da malamai suka fassara wannan hadisin da shi wanda an samu wasu waɗanda su sun fassara da cewa allahadu shine na musulmai ashakku shine na waɗanda ba ba musulmai ba don ga hadisan da muka kanta a baya ya rusa wannan wannan fassara in dai sahabbai sun fahimci cewa Ashaku. ya ghairina yana nufin na waɗanda ba musulmai ba a ga ba za mu tafa za ma sa shi a lissafin wanda za wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ba haka wani da ba za ma sa shi a lissafin waɗanda za ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi Ibn Majah duka sun fitar Imam Sahawi ya fitar a cikin Mushkil al-Athar Imam Al-Baihaqi duka sun fitar da wannan hadisin malaki cewa qala an-nawawi fi majmu yace imam an-nawawi ya fara a cikin al-majmu' yace ajma al-ulama أن الدفن wa اللحد والشق جائزان yace malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa binne mamaci a kabari wanda yake a shakku da kabari wanda mai siffa na allahadu ya halatta wannan ijma'i ne na malaman musulunci gaba ɗaya cewa kowanne ana iya yi wa mace yace lakin idza kanat al-ardu sulbatan la yanharu turabuha fal-lahdu afdal yace sai dai idan kasa ya zama sandararre ne bushashe la yanharu turabuha kasan kasan da ke wannan gurin baya zaizayewa baya zaizayewa yana da ƙarfi da ba zai rinka zaizayewa ba ba wannan harin fallahdu afdal lima sabaqa min al adilla to in dai kafan ku irin wannan ne to abin da yi farada to ku yi allahdu shi an gane ku shi in dai har kasan ku yana da wannan sandararren kasa ne busasshe yana da karfi da ba zai rinka zaizayewa ba ba zai zama za a yi kamari yau gobe jibi kawai a zuwa kamari ya ya rubuta ba to yin al'adun shi yake sai ke wa in kana rahwatan haru fa shaqqu afdal amma ya zama kasa ne mai laushi wanda yana zaizayewa to a wannan halin yin shakku shi falala shi falala to mu ka ga mu yanayin guraren mu shakkun ma yau da gobe za ya ya rubuta, ko haka bane shakkun ma yau da gobe za ya rubuta, to ina ga in an yi allahu ko ba gani ba sauran mu yanayin ƙasan mu shi zama yanayin mu shi a shakkun da muke shefi shi ne fadala shi ne dace da yanayin gurin waɗanda suke da ƙasa mai ƙarfi waɗanda baya zaizayewa to su kuma a wannan halin to abin da ya fi dacewa gare su ne su ne su yi Allah an gane ku amma inda ko a za a samu gurin da ƙasan su yake da ƙarfi sandararre wanda baya zaizayewa to a wannan halin sai su yi allahadu shi falala sai dai yin allahadu yana buƙatar kwarewa sosai da sosai kuma yana buƙatar jajircewa so da ana haƙa ramin sosai ne ya tsayi sosai an gane ku sannan kuma kaga a ce ka sake zuwa bangon rami ka sake haƙa wani rami ramin da zai kai a tsofa mutum ya shiga gaba ɗaya yadda za a zo a rufe nan ba tare da da wani ɓangare da jikin shi ya fito babban rami kaga ba ƙaramin aiki ba ne ko haka wani Allah ya samu dace malam sai ke cewa fakara ta tasa'in da biyar ya ce wala a an yi dufana fi mislani aw in ga zarura ya ce babu laifi a kabari ɗaya a binne mutum biyu ko sama da haka in akwai laluran yin haka in akwai lalurar da za ta sa a kabari ɗaya a sanya mutum sama da ɗaya biyu har uku ko sama da haka to babu laifi in an yi hakan amma aka tashin hakan wa yuqaddamu afdaluhum sai zama wanda ya fi su falala wanda ya fi su falala shi ake fara sa shi a gaba sai sauran sai su biyo baya za mu zo mu ji da me ake auna falalan a hadisan da malam zai kawo yace wasihi a ahadith a karkashin hakan akwai hadisai ba ma hadisi ɗaya gare ba hadisi na farko yace al-awwal hadisi na farko an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu daga Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare ta a gari shi ke cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana hada mutum biyu ko mutum uku daga cikin waɗanda aka kashe su a yaƙin Uhud mutum biyu sai musu likkafani da likkafanin mutum ɗaya so da rashin rashin wadataccen likafani shi ne ma'anar sai saurin waɗi ma'ana ba ana haɗa su uku a naɗe su a lokaci ɗaya ba ma'ana likafanin da asali zai ma mutum ɗaya ne so da rashin wadata sai a raba mutum biyu wani lokacin ma har mutum uku idan kana kana tarihi za ga wanda za a rufe kafafunsa haka a buɗe haka za a binne shi sai dai kawai ce a rufe kai kafafun a nemi ganye ko na ba ɗan rufe a binne shi so da rashin wadata kuma ta kashe shi da shi a jiki bai isa ma ya rufe shi ba shi bai ma isa ya rufe shi ba wani wanda ke da tufafi wadatacce sai a kan rage nashi sai a ƙara ma wannan a samu abin da za a shaurufe shi da shi yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi thumma yaqulu sai yace ayyuhum aktsaru aflan lil qur'an sai ce a cikin su wane ne yafi wani yawan karatun qur'ani wane ne haddansa da fahimtansa da alqur'ani yafi yawa fa idza usira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi qabla sahibi in aka nuna masa aka ce wani akra wa aktsaru akhzan qur'an wani ai shine ya wani wani ai shine ma yake karantar da mu alqur'ani to in aka zo sawa a rabi sai zama wannan wanda ya fi kara qur'ani shi sai a sa shi a gaba a gani ake auna falalan kenan ko yadda ake auna na kenan mutum da iya abun nan mutum da qur'ani shine maza Allah sai tambaya to a cikin su waye wani aka ce wani shine gaba to sai shine sai a sa shi a gaba sai zama liman kaga ta a cikin kabari ha ana gabatar da mai qur'ani akan wanda wanda bai da wanda sai mazalla Allah ya gabatar da shi kafin a dauki wani a sanya shi kowa mun karanta al'ababin sallar janaza mako cewa wanda ya fi Qur'ani shine in za a yi sallar janaza sama da mutum ɗaya wanda ya fi Qur'ani shine ke zama da liman sai shi ko ba haka ba sauran sai su biyo sai su biyo baya to haka kuma aka zo sanyawa a rami shine yake gaba sauran suna biyo bayan shi wa qala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana shahidun ala haula yawmal qiyama wadannan wadanda aka kashe su a yake Uhud din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ne mai musu shaida ni ne shaidan waɗannan a gaban Allah a ran tashin alkiyama wa amara bi dafnihim fi fi dima'ihim kuma ya umarni da abin da su a cikin jinan nakin su kar a walam walam yuksalu ba wanne aka masa wanka a cikin su walam yusalla alaihim kuma ba a yi musu sallah ba yace qala jabir jabir yace cewa na abi wa anni yawma idin fi qabrin wahid yace da babana da kawuna gaba ɗaya tare aka binne su a wannan ranar a kabari da a nan jabir bin abdullahi al-ansari yana nufin ba yana nufin kawunsa ɗan uwan mahaifinsa wanda suke uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya ba yana nufin abokin mahaifinsa mai suna amuru bin Jamus. amuru bin jamuh abokin baban jada ne kud da kud kuma dukansu an kashe su a yakin uhud kuma dukansu kamari ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sa su a ciki shi ne jada ya kira shi kawunsa an gane ko shi wannan hadisin imam bukhari da imam nasai imam tirmidhi uh, ya fitar da imam ibn maja ibn jarud a cikin uh, al-muntaka imam al-baihaqi imam ahmad duka sun fitar da wannan hadisin yace asani hadisi na biyu dake nuna halaccin abin mutum biyu ko sama da haka kabari a yake an abi qatada annahu hadara zalik cewa abu qatada ya halarci Abin da Jabir ya bada labari a baya kana yake cewa ata amru ibn al-jamuh ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amru ibn jamuh ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita in qataltu في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة هذا shi أمر بن Jamuh. yana kafansa ɗaya shanyayya ce yana yana dogarawa ne ana kafansa ɗaya babu lafiya sai zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ce ya rasulullah yanzu kana ganin in nayi yaki nayi yaki har da karke na samu dama na samu gara fata ne shahada aka kashe ni a wannan filin yakin ran tashin alkiyama zan tashi kafa na lafiya lau gangaras lafiya lau haka zai tafiya da kafa na babu matsala wa kanat rijluhu arja kada yake kuma da kafan Amr bin kada sai daga cikin yana da yana da matsala ba ba lafiyayyen kafa bane yana da gurguntaka haka فقال رسول الله صلى الله عليه sai في مظلة مثلا نعم ايه yana fil alƙiyama duk dan aljanna zai da matsala kuma yana da aidi a duniya ba zai tashi da wannan aibin bare kuma wanda aka kashe shi a filin yaki a matsayin yayi shahada kuma ga ta sahabi yace fa qutilu yawma uhud sai zama a wannan ranar ranar yakin uhud a bin jamu yana daga cikin waɗanda aka kashe su huwa wa ibn akhihi wa mawlan lahu da shi da wani dan dan uwansa da kuma wani iltaccen bawan gidansu na su amru bin jamu yace fa marra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo wucewa ko gawawakin su sai ga amurbin Jamus. da shi da ɗan ɗan uwansa da intaccen bawansa a cikin gawawaki da kashe su a yakin uhud sai man qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ce, ka an anni anzuru da tamshi bi haɗi hadhihi sahihatan fil janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi ina kallon ka kana tafiya a gidan aljanna da kafafunka lafiya a babu matsala haka manzon Allah ya tabbatar da cewa yi ne yi shahada kuma shi ɗan menene ɗan aljanna ne yace fa amara rasulullahi sallallahu alaihi bihima wa bi maulahuma manzo sallallahu alaihi sai umarni da abinne su da shi da ɗan ɗan uwansa da kuma wannan intaccen bawan nasa faji'lu fi qabrin wahid aka sanya su a kabari na aka binne su malaki akhrajahu ahmad bi sanadin hasan kama qala al-hafiz imam ahmad ya tsada shi da sanadi wanda yake mai kyau kamar yadda Imam Hafiz Ibn Hajar yayi wannan bayani الثالث حديثي نأكل لكي نولا شيء ويا هلكا هذا متن بيوكو أكو أقبل قالت عن جابر في قصة ششال أبيه المتقدمة والمتقدمة يشك حديث جابر بن عبد الله في بعد الأبار شهادة كما يزن في حديث النموك فلا دي قباتا وقد هيك فكان أول قتيل wa dufina ma'ahu akharun fi qabri yace babana yana daga cikin waɗanda aka kashe su farko farko kuma ba a binne shi kadai ba cikin kabari an binne shi tare da wasu malaki wa fil babi an bin amir wannan babin akwai hadisin Ishab dan amir wanda ya bu karanta shi a matsala ta 93 akwai hadisin anas dan malik wanda shi ba gabata a matsala ta 37 sai malai ce qultu ce sai na ce wafi na a ahadith a waɗannan hadisai da muka karanta za mu ga fadilatul zahira li qari'il qur'an za mu ga falala bayyananniya madaukakiya ga makaranci alqur'ani ruba hatta bayan an mutu hanyar yanzu wannan darajar da falalar da kimar na karatun qur'anin yana tare da shi an fahimta ku مالك قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الجارية تيوى ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل yace kuma wannan falala da darajar ba makarantun Qur'ani kaɗai yake fanta da shi ba sauran malamai waɗanda masana fiqhun musulunci da masana gudun duniya da sauran fuskoki na alkhairi suke da alaka da ilimi duka sun haɗu duka sun wannan daraja da falalan yana shafar su an gane ko mana ba ba ba kare alquran ba kadai abinda ma da yake so suke mana ishara zuwa gare shi shine mana darajar da falalan ana aunawa ne irin daraja da falalan da ake aunawa wajen limanci yanzu ko limanci ne da aka zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah ba wanda zai jagoranci mutane shi wanda ya fi su karatun Qur'ani sai ce in sun kasance daidai a karatun Qur'ani sai ce ni bis sunnah ce wanda ya fi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka za a rinka bi a rinka gangarwa yadda wancan yadda ake bangarowa a fannin limanci to haka wani an zo binne su za su mutum biyu ne ko uku za a binne su a rami amma an kafa tantance waye ko wani kwarewa a karatun Qur'ani ta ce to waye fi su fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai fi su kaza wai fi su kaza kaza a dinga zangarowa har sai an samu wanda ya ya zama shi za a gabatar wanda ke ke biye da shi shi zai biyo shi wanda ke biye da shi shi zai biyo shi an gane ku har yake wa qala shafi'i imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i rahimahullah ya fada cikin bakan dan littafin sa al-hum yake cewa wa yudfanu fi mawdi'i ad-darura min al-dhiqi wal ajalati al-maitan wa salat fil qabr yace ana binnewa in akwai lalura a lokacin da aka samu lalura ana ko da kuma kunci ko da wahala ko saboda ana gaggawa saboda wata lalura ce to babu laifi a binne matattu biyu ko uku a kabari Ladi wa yakunu alladhi lil qibla minhum afdaluhum wa asalluhum sai zama wanda shine zai zama shi ne za a sa shi a alƙibla sauran su biyo baya ya zama wanda ya fi su falala falala na karatu falala na gudun duniya in duka sun zama da to a siya nemi wa a sannuhum wanda ya fi su shekaru sai zama shi ne a gaba in duka wancan falalan na karatu ba iya tantance wa ya fi wani ba to ai dole a shekaru wani zai fi wani Ya ce, wala wala uhibbu an tudfana al-mar'a ma'a ar-rajul ala hali yace amma kuma duk da an samu wannan halin to ba mu ba ma son imamu shafi ce su malamai ba su so ba a zama an jinnan namiji da mace a kabari da a yace wa in kana daruratan ko kuma an samu laluran wala wala sabila ila ghayriha kuma babu wata hanya sabanin wannan dole sai an haɗa mace da namiji a kabari da to kana ar-rajulu amamaha sai zama namiji shine a gaba wa hiya khalfahu ita tana baya ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من sannan kuma a sa wani shamaki tsakanin namiji da mace a cikin kabar an fahimta ko wato wannan ya nuna maka cewa shi ba tsarin musulunci ba da za ta canza tsarin kenan musulunci cakutuwa tsakanin maza da mata haramun ne kuma har abada ba ranar da zai zama halal babu wata rana da za a yau ya halatta maza da mata su cakudu wani abu wata ba shari'a ba ce ta keɓance har abada ba zai halatta an fahimta ko kaga a kabari ma a kan yanzu da lura ta kusa dole misali ta da lura ta sa ba makawa dole a dinna namiji da mace a kabari ɗaya amma maluma su ce duk da haka a sa wani shamaki tsakanin su kan sa namijin to a zuba wani abu kuma babu wani abu sai kasa to a zuba kasa ya zama to jikin namijin bai na mace ba su haɗu ba a sun mutu za a sa a kabari amma a yadda jikin su ya faru wannan ne addini wannan shi ne addini shi yasa kullum muke fada irin wannan shi'adancin da ake yi an zo makaranta ce wai reunion a zo sake haɗuwa maza da mata Allah ku hana ƴaƴan Allah ku hana shi'adanci ne matsanci ne maguzanci ne ba wayewa ba ne suna asali su zauna a haji ɗaya su yi karatu tare asali haramun ne ba lalura ce da irin kasan da muka tsinci kanmu na rashin kishi da rashin tsari ya yasa ake hada su maza da mata a haji ɗaya su yi karatu to laluran ta tsaya a wannan laluran an fita haji an gama ko da ma ƙa'idar shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ba a tsalla in lalura ta kama da to ba a laluran ba a ba a fitar da shi a wannan inda laluran ta kama to yanzu an ma yi karatu an gama shekara biyar shekara shida sai a ce wani get together na reunion a za su haɗuwa balagagu ana ɗauke ɗauke hoto ana wace wace ana rawa to da sabon maguzanci da shekananci kuma ka samu iyaye suke ba su suke ba su kuɗi yawanci ba sarar kowa ma suke ba iyaye suke ba su kuɗi su kwanta wuta wa za su je su reunion wannan shekananci malam wajibi a gyara da ruka kabari ma maluma suna fada ga ruka kaga wannan malai fada in ya zama akwai lalura wala sabila ila ghairi babu makawa a duk yadda za a yi an kafa mafita sai an yi haka to a sa wani shamaki tsakanin su Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya kuma zo zama ta gaba sai mu yi bayani malam zai ci mana bayanin to wane ne kuma yake yake da haƙƙin ya sanya gawa a kabari wai fi girman haƙƙin da shi ne ya sa gawa a cikin kabari abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira. Amin.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 wani wawa wawan su amma ke to yaushe yau yanzu ake sanar da ni cewa akwai tarihin baba malam kumar kan su amma da Allah ya mata rasuwa a cikin shekaran jiya ku ko shekaran jiya ne ban sani ha jiya shekaran jiya Allah maɗaukakin sarki ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya rahamshe ta Allah ya haskaka makwancinta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 tattattunka wato gile, salamu alaikum wa